wannan mai tambaya ce idza kanat alqira'atu fi ruku'i aw as-sujudi manhiyan anha فما حكم قراءة الآيات المشتملة على الأدعية في السجود كربنا آتنا ولا إله إلا أنت وغيرها أسلي أي أن يسعباني وينا تنبيا وإذن an ce an haramta ba a san a karanta an hana a karanta ƙur'ani a ruku'u da sujada to me hukuncin karanta ayoyin addu'a waɗanda suke da rabbana rabbana kuma da bukatu a ciki asali malamai sun yi sabani akan yin wata addu'ar da manzo Allah sama bai karanta ba a sujada akwai addu'o'in da aka ruwaito annabi sama su yake yi a sujada mun lissafa wasu daga cikin su a karatu a baya subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbiyal azim ko ko subhana rabbiyal a'la to wasu malamai suna ganin waɗannan addu'in su kaɗai ake tsayawa a kansu amma sun kuntata wasu malamai suka yalwata cewa ya halasta a yi addu'a domin ai annabi sama ya ce fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba a cikin hadisin da ya hana karatun alƙur'ani ya ce in kun zo ruku'u ku me ku girmama ubangiji sosai amma a sujada kuma sai ce me ku kyautata me ku kyautata roƙo to sai suka ce ya halatta a yi addu'a duk addu'a da ta kasance ta nema ce ya halatta za a iya yin ta a cin sujada to da wannan ya zama wannan ya shiga ciki addu'o'in rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sun shiga ciki ربنا لا تدع لنا ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ta shiga ciki da makamantan waɗannan so da ka sun halatta za iya karanta su ai dama su karanta su kake ba a matsayin ai karatun Qur'ani kake ba addu'a kake sai dai in kuma za a irin na wani wasu mamu ne a wata unguwa a nan garin aka ce abin ya faru limamin sai karanta ayatul kursi a sallah bayan ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin aka ce amin ya karanta ayatul kursi aka gama sallah aka yi ta rigima a masallacin ya za a iya karanta musu ayatul kursi a karatun qur'ani a sallah ya musu addu'a a cikin sallah to kaga sai dai irin wannan ne so da ka addu'a mutum yayi ba karatun qur'ani yayi ba abinda aka hana shine mutum ya zo ya tarera karatun alqur'ani a ciki kawai mujarradin qira'a ba addu'a yake yi ba amma in addu'o'i ne lafuzza na addu'a na alqur'ani babu addu'a da tafi kima fiye da kai roƙo da abinda Allah subhanahu wata'ala ya lakana maka a cikin alqur'ani shi yasa zaka ga hatta littafin da aka rubuta na da wanda suke bayani irin su amal yawmi wal Laila na al-imam an-nasa'i da al-imam ibn sunni da makamantansu zaka ga sukan gabatar da addu'o'in a akan addu'o'in da aka samo su a cikin hadisai su suke fara gabatarwa sannan sai addu'o'in da aka samu a cikin hadisai so ka babu laifi idan mutum ya wannan to wannan ya bai da alaka da karatun mu wai ma huwa masalaci rajih fi mas'alati aqdi tazbihi addini. Ah,